inda ya ce Allah ne kaɗai ya san jam'iyyar da zai mika wa mulki a ranar 29 ga watan nan. Alhamdulillah sannan muka zo mun tadda ayyuka wanda ba a kammala ba kuma mu ba mu zargi waccan gwamnati don ba ta kammala ba domin ba za ta iya komai da komai ba saboda haka mu su ne ne mu zo mu ce wani ya fara aiki mu ce ba za mu kammala shi ba saboda haka mu ma kuma gashi tarihi ya maimaita kansa mun kirkiro manya-manyan ayyuka mun kammala wasu ba mu kammala wasu ba wanda ba mu iya kammalawa ba to dama muna fata gwamnati mai zuwa ko gwamnatin nnpp ko kuma ta apc allah ne kawai ya sani suna roƙon su ci gaba da abin da suka tarar maimakon su yi kuka su ce an masu aiki wannan tunani tunani ne na jahilci amma na tabbata gwamnatocin da za su zo ba irin waɗannan gwamnatocin ba ne to sai dai waɗannan kalamai ba su yi wa jam'iyyar nnpp daɗi ba inda ta ce magagin shan kaye ne ya hana shi gane jam'iyyar da zai mika wa mulki Umar Haruna Doguwa shine shugaban jam'iyyar na jihar Kano. Idan gwamna Ganduje ce bai san da zai ba jam'iyya ba mulki ba, ai gaskiya ya faɗa saboda ya rudi dukan ya kai dukan da bai kamata a ce an yi irin wannan dukan ba. Ko a 2019 da makare shi da ƙuri'a 28 da shi amma wannan karan mun kada shi da samar da kura dubu ɗari da wani abu so dukan ya kai dukan da shi bai kama bai ma san da wake wani abu gaskiya abin da ba da ne haka ya kamata ya faɗa domin din hakan ne an da kefin da bai san mawaye da kefi ba amma ba za ku ji ba kasancewar watakila ko magana da suke na zuwa kotu wani abu zai iya sauyawa to wani ɗara wani ɗara ai kamar da wani na ji wani yaro yana yin waka ko gizo ko gizo ko gizo ai wannan abu ah, ya zo ne ya zauna kuma wannan ne ra'ayin mutanen Kano a ra'ayin mutanen Kano ya samu wannan canji ra'ayin mutanen Kano ne a dawo wa Kano da hayyacinta ah, kuma na ji a ma yana faɗa cewa a cigaba da ayyukan da ya fara na alkhairi ai mu da masu nan alheri wannan tafiya sunan da alheri duk abin da ke alheri ko kai shi ya fara ko ne ma fara zamu tafi da shi amma duk abin da ke da shari'a ko ba zamu da shi ba za mu tabbatar mun dakatar da shi duk abin da ke dangane cuta al'umma ba za mu bar shi ba na ji ya ji gurman aiki ma yana cewa daren dam ina ta tambaya wai daren dam ina wace kalma ce hausa ce ko fulatanci ko da magaranci mun ma gazani amma dai daren dam to mu ma mun ce daren dam din na tuntubi makarraman gwamnatin Kano don jin ko akwai tarjamar da za su yi wa kalaman gwamnan amma hakan bai yiwu ba ko da yake kwamishinan yaɗa labaran jihar malam muhammad garba ya ce an yi wa maganganun gwamna ganduje bahaguwar fahimta yau dai ya rage kwanaki ashirin da hudu, gwamnan kanan dr abdullahi umar ganduje ya kammala wa'adin mulkinsa na shekara takwas sai dai ana ta misayar yawu da kace na ce tsakanin apc mai barin gado da kuma nnpp mai shirin karɓar mulki al'amarin da ke tayar da jijiyoyin wuya fagen siyasar jihar